wasannin da aka buga bangaren premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 36 ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta west ham ta doke tottenham da kwallo ɗaya mai ban haushi a ranar asabar kuwa manchester city ta lallasa christian palace da kwallaye biyar da babu paul city ta sha kashi a hannun sunderland da ci biyu da babu leicester city ko ta doke watford da kwallo uku da nema ɗaya eh, changers biyu da biyu tsakanin su da west bromwich yayin da swan city ta doke everton da kwallo ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi liverpool ta tashi changers babu ci tsakanin ta da southampton arsenal kuwa a gida ta lallasa manchester united da kwallaye biyu da nema a yanda a saman teburin har yanzu chelsea take jan ragaman da maki talatin da ɗaya tottenham tana da maki saba'in da bakwai yayin da liverpool take mataki na uku da maki saba'in hull city tana kasan teburin a mataki na sha takwas da maki hudu middlesbrough ko tana mataki na tara ne da maki takwas sunderland tana mataki na ashirin da maki hudu a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da middlesbrough da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria niger da kuma kasar caji idan muka leka kasar spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 su ma an shiga mako na 36 inda a ranar Juma'a Sabila suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Real Sociedad. A ranar Asabar ta gabata Sporting Gizon ta doke Las Palmas da ci ɗaya mai ban haushi. Atlantico Madrid kuwa ta doke Eba ne da ci ɗaya mai ban haushi. Barcelona ta doke Villarreal da kwallaye hudu da ɗaya. Granada ta sha kashi a hannun Real Madrid da ƙwallo hudu mai da nema a gidan Granada. A jiya Lahadi Alaves ta samu nasara akan Atlantico Bilbao da kwallo ɗaya mai ban haushi Valencia ta doki Osasuna da kwallaye hudu da ɗaya da Portugal ta sha kashi a gidanta a hannun Espanyol da ci biyu da ɗaya Malaga ko ba ta Malaga ta lallasa Celta Vigo da kwallaye uku da nema a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe 8 saura kwata na dare abubuwan Najeriya da Niger. Barcelona take jin ragaman na La Liga har yanzu da maki da hudu Real Madrid tana mataki 82 ita ma da maki 84 inda take da sauran kwallo a wasa ɗaya da za ta buga. Atlantico Madrid tana mataki na uku da maki 70 hudu yayin da a kasan teburin sporting gizon take mataki na 18 da maki 27 granada tana mataki na 19 da maki 20 yayin da osasuna take kasan teburin a mataki na 20 da maki 19 huta lafiya